الحمد لله الذي أورث كتابه على عباده الذي اصطفى برحمته فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتسب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة والجزاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تسارعوا إلى عمل الخيرات وخاصة في هذا الشهر المقبل الذي ضم البركة والرحمة والمغفرة وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرأ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وفي الحديث الذي رواه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفلت الشياطين ومررت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة فابتغوا الخير أيها المسلمون وابتغوا العتق من النار ولا تتشددوا في بيعكم وشرائكم ولا تغالوا على من تبايعونه من طعام وشراب ولباس خففوا أيها التجار يخففكم الله في الدنيا والآخرة واعلموا أن الله لا يحب التشديد والمشددين ولا يحب الغال والغالين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين معاشر المسلمين اعلموا أن صيام شهر رمضان واجب في الكتاب والسنة وعليكم أن تعدوا لهذه العبادة المباركة بأنواع شتى من العبادات التي وافقت بالكتاب والسنة من صيام وقيام وصدقة وصلة الرحم وتلاوة القرآن الكريم وإطعام الطعام على الفقراء والمساكين لابتغاء رحمة الله لابتغاء رحمة الله الرحيم الغفار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال ربنا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي استفانا بتلاوة كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل من يريد الله به خير يفكهه في الدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب والجزع أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون منقادون إلى طاعة الله ورسوله أيها المسلمون أيها المسلمون ما من يوم إلا ما من أيها المسلمون أيها المسلمون ما من يوم إن هذه الجمعة إن هذه الجمعة هي الجمعة الأخير التي في هذا الشهر المبارك وسنتقبل منه ونودئه بعد ونودئه بعد ونبده بعد إلى شهر رمضان المبارك الذي يبدأ بالمغفرة ووسطه الرحمة وآخره عتق من النيران نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتق رقابنا ورقاب آبائنا وعلمائنا من النار واتقوا الله أيها المسلمون وأطعموا الجائع واكسوا الآري وأفطروا السائمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر وتصد وأكثر من الصدقات واكثروا تلاوة كتاب الله الكريم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تكونوا كبعض المسلمين الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان ولا يعملون عمل الطاعات إلا في رمضان ولا يحفظون على الصلوات الخمس إلا في شهر رمضان فإذا انسلخ رمضان إذ هم إذا هم عادوا إلى منكرات الأعمال والأخلاق ونبذوا أعمال الخيرات والمحمودات وراء ظهورهم كأنهم عباد رمضان لا عباد الله كونوا عباد الله الصالحين أيها المسلمون الذين يعبدون الله في كل شهر ولا تكونوا من الغافلين في عبادة ربكم فاعبدوه حتى أتاكم منيتكم قال الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويا معشر المسلمين لا تكونوا كالذين تركوا طعامهم وشرابهم وغشيان نسائهم طول نهارهم في رمضان وما ذلك ليس لهم حد من ثواب أعمالهم إلا الجوع والعطش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب سائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له حد من قيامه إلا السهر فاتقوا الله يا عباد الله ولا تبطل صيامكم بالغيبة والنميمة وأقوال الزور فاستنبوا قيل وقال واستنبوا قول الزور أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على نبيكم كما أمركم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انصر اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والكافرين والمنافقين في الداخل والخارج بقوتك يا جبار يا قهار اللهم آمنا في وطننا هذا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إمامنا ورئي اللهم انصر إمام إمامنا رئيس الوطن في قيادته وانصره على أعدائه وإذ اللهم من شر من الأشرار من الأشرار والحساد اللهم ألبسه لباس الصحة والآفية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله wannan ita ce abin da wato hudu ba ta kunsa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya gadar da mu ya gadar da littafinsa akan wanda ya zaɓa daga cikin bayansa daga cikin bayan nan akwai wanda yake zalintar kansa gashi musulmi ne zaka same shi yana da mu'amala da gimagiman laifuffuka a ciki akwai wanda yake tsakiya ne yana kokari gurin nisantar abin da Allah ya hana yana kokari gurin aikata abin da Allah ya umarni na wajibi amma yana da sakaci gurin aikata abin da yake mustahabbi ne da kuma aikata abubuwan da suke makaruhi ne wanda za su iya kaiwa zuwa ga haram sannan akwai waɗanda suka tsere da alhairai da izinin Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba ni'ima da falala da yabo mai kyau sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kuma shine cikamakin annabawansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da sahabbansa da mutanen gidansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar da za a tsaya gaban Allah da sakamako da tsira da amincin Allah mai yawa bayan haka ya ku jama'ar musulmi ina muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah sannan mu yi gaugawa zuwa ga aikata aikin alheri musamman ma a cikin wannan wata na ramadana wanda muke fuskanta yanzu a cikin shi wanda ya tattaro albarka da rahama da kuma ainihin wato gafara wannan wata na ramadana ne aka shiri aka saukar da alkur'ani wanda yake shirya ne ga ainihin wato mutane Allah ya faɗa ya ce lallai mu ne muka saukar da shi a cikin dare mai albarka lallai mun kasance mu masu yin gargaɗi ne a cikin wannan daren da ake samu na lailatul qadr a cikin sa ake rarraba kowane irin al'amari mai hikima Allah ya ce al'amari daga gurinmu lallai kowane irin abu mune muke aiko da shi rahama daga wajen ubangijinka lallai shi Allah masani ne kuma ainihin wato mai ji ne ya zo a cikin hadisin da al'imamu tirmizi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan farkon watan ramadani ya yi akan ainihin wato ɗaure kangararrun ainihin wato shaidanu sannan kuma sai a rufe ƙofofin wuta a buɗe ƙofofin ainihin wato aljanna sannan babu yadda za a yi wata ƙofa ta wuta fate sai an kulle ta babu wata ƙofa ta aljanna kuma fate sai an buɗe ta mai kira zai kira ya ce ya kai mai neman alheri ka fuskanta zuwa ga neman alheri ya kai mai neman sharri ka yi ƙoƙari ka taƙaita a cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki yana da waɗanda yake ‘yantawa a cikin wannan wata, wannan kuma yana faruwa a cikin kowane dare tun daga farkon Ramadan har ƙarshensa. Da haka ku nemi aikin alheri ya ku musulmi sannan ku nemi yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ‘yanta ku daga wuta, Allah ka ‘yanta mu daga wuta. Sannan kada ku tsananta wajen siye da siyarwar ku. kada ku wuce gona da iri a akan waɗanda kuke siyarwa da ababe na abinci da abin sha da kayan tufafi da mutane suke sawa domin diribar da 'yan kasuwa ba su iya samunta a wata goma sha ɗaya ba wala ba za su same ta a wata ɗaya ba kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya zamanto a harkar su ta siye da siyarwa suna neman albarka ne ba tarin firin abinda suke ƙoƙarin tarawa ba amma wa'azi ake yi faɗakarwa ake jan kunne ake yi sai kaga kowace shekara da zarar ramadan ya zo sai a ce maka kaya tashi kuma ka rasa sanin dalilin tashin tayar maimakon ya zamanto idan ramadan ya zo ana cewa watan rahama ya zo har wanda ba musulmi bai ya fahimci da gaske watan rahaman ya shigo sai yadda in ya je siyan kaya a ce kaya ya yi ƙasa me dalili a ce mai ai watan ramadana ne ya zo amma wannan jinƙin da wannan tausayin an rasa shi tun daga sama har ƙasa shi yasa Allah ya kawo gwamnatocin da za su shiga cikin wannan al'amari tun daga mataki na gwamnati wauta ne ba ya ƙarama ba mutum yana musulmi ya fito ya ce ba ruwansa da addini da akwai wanda za ka bi suna faɗar wannan kuma ba da wasa suke ba da gaske suke yi ita wannan gwamnati ta su da abin da ya shafa harka ce ta addini ba ruwansu ba yadda za a yi su ainihin wato shiga duk kuma mutumin da ya iya daurewa ya rufe ido ya ce babu ruwan shi da addini duk girmansa duk matsayinsa kai ma ka daure ka rufe ido ka ce ba ruwanka da shi wannan ita ce ainihin wato ka'ida don haka yana da kyau 'yan kasuwa su yi ƙoƙari su sassauta wajen siye da siyarwarsu su tun daga abinci da abin da za a sha da abin da za a sa don haka idan mutum ya sassauta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta masa duniya da lahira sannan ku sani Allah maɗaukacin sarki bai san tsanani da wanda suke tsananta wa mutane annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an Allah duk wanda ka ba wani wata dama daga cikin al'ummata fa shaqqa alaihim ya yi amfani da wannan damar ya takura wa mutane ya matsa musu ya gallaza musu annabi ya ce Allah ka matsa mai ka gallaza mai shi ma ka sa cikin wahala to yana daga cikin dalilan da ya sa muke shiga cikin matsala duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa wata dama sai ka ga kawai amfani yake da damar dan ya matsa mu idan gida mutum ya samu to sai ka ga kokarin yake ya matsa ma yan hayin da ke cikin gidan ta hanyar duk shekara sai sun ga sabon ƙarin kuɗi kuma ba wani tausayi ba jin kai ba tausayi ba rahama mai haya da mashin ko masu haya da mota idan hadari ya taso suka fahimci adadi na baƙatar masu hawa abin hawan ya to a nan take za ka ga farashin abin hawan ya saboda haka sai ya zamanto kowa rayuwar dama yake jira Allah ya ara mai ya matsa mutane shi yasa sai zamanto ga mutane da tarin kirin abubuwa a hannunsu amma da Allah ya zare albarka sai zama kowa ainihin wato wahala yake idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma abin da ke hannunka albarka naira dubu ɗari ne wanda yake da naira miliyan goma in Allah ya zare albarka ta sai ga wahala yake sha kai da kake da naira dubu ɗari ka fi shi kwanciyar hankali yanzu yau alade da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya zare albarkarsa idan alade zai haihu da yawa yake haihuwa amma saniya in za ta haihu ɗaɗe ta fi haihuwa da kyar ka ga saniya ta haihu ɗa kuma ka duba ka gani adadin shanun da ake ci kullum amma ba ka taɓa wayewa gari ba amma hautar garinku da ake yanka naman saniya an ce an je an nemi naman da za a yanka na saniya babu saboda wannan Allah ya sa masa albarka wancan kuma Allah maɗaukacin sarki ya cire albarka wannan kenan da haka Allah bai san masu wuce gona da iri da haka ku kyautata Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa ya ku taron musulmi yana da kyau mu sani cewa lallai azumin watan ramadana wajibi ne ta hanyar littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai abu guda uku da ya zama wajibi ga duk mai azumi ya kokari ya kiyaye abu na farko kasancewar azumi ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar to Allah subhanahu wa ta'ala in dai abu ibada ne ba zai karɓe shi ba dole sai ya haɗa abu uku wanda zai yi shi ya ƙoƙari ya zama akan ilimi yake ba akan jahilci ba sannan abu na biyu ya zamanto a yi aikin dan Allah sannan abu na uku a yi aikin akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wajibi ne mutane su tattali dangane da wannan ibada mai albarka da dukkan nau'i'ika na ibadoji amma ibada wacce ta dace da littafin Allah da kuma karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya zo ya saka nau'in wata sallah ya ce ga wata sallah za a karanta kulhu wallahu ƙafa goma a raka'a ta farko a raka'a ta biyu za a karanta idza ja'a ƙafa kaza wanda ya yi wannan in an je lahira daidai yake Allah zai ba shi ladar annabawa dubu don za ka ga irin wa'annan littattafan suna yawo wa'annan littattafan ƙarya ne don haka mutane sai su yi hankali da su tun daga azumi da tsayuwa dare da sadaka da sadar da zumunci da karatun alkur'ani mai girma da ciyar da ainihin wato miskinai abinci don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce mana ya kuwa inda aka wajabta muku masu imani lallai an wajabta azumi a gare ku wannan ya'u ɗin da ya kira kira ne na girmamawa da wato tambamawa da mutuntawa shi yasa abdullahi dan mas'udi yake da inda kaji Allah ya wannan kiran in kana tafiya ne ka tsaya idan kana tsaye ne ka zauna in kana zaune ne ka ƙara zama da kyau wani abu zai fito daga gurin Allah ko dai a ce maka kai ko a ce maka sabari da haka irin wannan kiran a Qur'ani guri ɗaya har guri casa'in Allah ya wannan kiran a suratul baƙara ya yi wannan kiran har guri guda goma sha ɗaya wannan yana daga cikin guraren da ya yi kira ya buɗe shi da ya yi hallazina amanu sannan ya ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta azumi ga wanda suke gabanku da aka buɗe ayar da kutiba bayan kira na imani wannan yake nuna cewa azumi yana da wahala kwaran da gaske domin mafi yawancin abubuwan da suke da wahala a ƙur'ani allah maɗaukakin sarki yakan kawo su da fi'ilin kutiba ne domin wanda ya saba cin abinci so uku a wuni wani ma ba ma so uku ba a'a dimin da'imin in dai za ka gan shi sai ka ga bakin shi yana motsi kamar maye sai kaga yana gurgurar wani abu to sai a zo a ce masa tun daga lokacin da alfijir ya bullo ya kame bakinsa ya daina ci ya daina sha ya daina kaza ya jira sai rana ta faɗi wannan abu ne da yake yana da wahala ƙwarar gaske gaske shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ku ci kutiba alaikum siyamu an wajabta azumi a gare ku da haka ya zamanto shi azumin nan ba masu kuɗi bane kaɗai za su yi ko talakawa a da masu kuɗi da masu mulki da talakawa kowa su yayi sannan yana daga cikin amfanin da azumi yake da shi in ba don wannan watan ba wani a rayuwarsa zai je duniya har ya batta bai san abin da ake kira yunwa ba to amma yin azumin ne yake sa kai mutumin da Allah ya ara maka dama ta rayuwa idan wani ya zo ya ce maka tun da safe bai karya ba ga yamma ta yi to za ka fahimci irin halin da mutum yake shiga tun daga safe har dare idan bai ci ainihin wato abinci ba shi yasa ƙasar pakistan samari zabga-zabga za ka gani ba sa yin aji bana suka fitar da doka cewa duk wanda suka kama shi yana cin abinci a waje da sai sun kai shi gidan yari samari zabga-zabga a gefen titi za su zan su sun zauna ko kunya ba sa ji suna cin abinci wasu ba za su iya azumi ba to saboda lalacewa ta kai lalacewa dole sai da gwamnati ta yi doka ta ce duk wanda aka kama shi daga nan kawai a wuce da shi gidan yari kuma haka aka yi a wanda suka kakkare dokar da wayan da aka kama sai an ba mutum kashi na sosai tukunna sannan sai a wuce da mutum gidan yari mu a nan kasar Allah ya taimake mu ba za ka ga irin wannan ba ko da mutum ba zai ba to zai boye ya ɗebi girkinsa ya sha ruwa ya fito ya dinga mazuri yana ana azumin nan akwai wahala shi yake karin bayani ma yana wallahi ai ranar da ake abin ba sa kiwon lai to wannan yana daga ciki sannan babban makaranta watan ramadana Allah madaukakin sarki ya ce mana la'allakum tattakuna dan mu kasance masu jin tsoron Allah shi yasa aka ce ai wannan azumi wannan ita ce jimla ta aliliya me dalilin da yasa Allah ya ce azumi shine dan mutane su kasance masu tsoron Allah babu wani wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake da alaƙa da shi in dai ba alaƙa ba ce ta jin tsoronsa a wajen abin da ya shafi dabbar da ake yankawa ta hadaya Allah ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku da jinin da dabbar da naman idan an yanka Allah ya ce duk bai da alaka da shi abinda Allah yake da alaka da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikin ku shi Allah yake da alaka da shi wajen guzuri idan za a yi tafiya Allah ya ce mana mu yi guzuri wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa mutum yayi yi guzuri duk wanda ya tashi daga Najeriya ya tafi Saudiya aikin hajji ka tambaya ka ji irin wahalar da mutum yake sha idan ba guzuri idan tafiya a duniya daga wani guri zuwa wani guri ka ta ba guzuri ka sha wahala duk randa ka tashi kai tafiya daga duniya ba lahira zuwa daga duniya zuwa lahira ba guzuri ta kusan za ka sha wahalar da babu ranar da za ka dawo ka gyara kuwa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce mana lallai mu yi guziri in za mu yi tafiya daga nan zuwa nan amma wanda ya san akwai tafiya a gabansa daga duniya zuwa lahira to lallai ya kamata ku zaman to ya yi guziri na tsoron Allah a wajen riga Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha sai ya ce mana walibasu basu taɓawa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace irin riga har ake cewa idal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada uryanan wa in kana kafiya in dai mutum bai dauki tufafi na tsoron Allah ya sa ba ko ka ganshi yana tafiya to wannan wato tsirara yake tafiya wa khairu libasil mar'i ta'ati rabbih wa la khairu fi man kana lillahi asiya mafi alherin tufafin da ya kamata mutum ya sa Shi ne tufafin da'a ga Allah babu alheri ga mutumin da a rayuwarsa ya jimfari saɓon Allah ainihin wato gadan gadan a cikin alƙur'ani wa'ayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'annabi a shekara ashirin da uku goma sha uku a makka goma a madina magana ta ƙarshe da Allah maɗaukacin sarki ya yi ya ce kawai wacce yawman ku duk tsoron wani wuni da wannan aka gama wa'ayi ba a sake cewa duk duniya komai ba aka kyale ta saboda wuni ne idan ka tashi ciki duk abin da ka samu kanka to da shi Allah zai masa mu'amala kana tashi cikin yarda Allah to da shi zai ci gaba da mu'amalanta ka har gaba da abada da ka tashi kuma cikin fushin Allah shikenan kuma an samu matsala wuta a Qur'ani da Allah madaukakin sarki yake yawan cewa a ji tsoronta ai hakika ne ba wuta za a ji tsoron ta ba wanda ya tanadin wutar shi za a ji tsoro domin wuta a kankin kanta ba ta da tasiri gurin ta kona ka sai idan wanda ya halicce ta ya ga damar ta tasiri gurin kona ka sannan za ta yi don mun ga an ɗauki wasu an saka a wutar tun a duniya ba ta yi musu komai ba annabi ibrahim an ɗauke shi an saka shi a cikin wuta amma allah ya ce ƙulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim allah ya ce wutar ta zamo masa sanyi da ainihin wato aminci me yasa Allah subhanahu wa ta'ala dan ka gane shi ya fi cancanta a ji tsoronsa sama da komai wanda ita ce kuma babban makarantar watan ramadan Ina za ka iya samun kanka a cikin ƙungurmin daji wanda yake da namu tsoro zai iya kama ka sai ka hada da azkar sannan za ka fita lafiya ba a lokacin da kai kake azkar kana roƙon Allah baka da aminci ya fitar da kai daga ciki akwai kuma wasu halittu na Allah su kuma suna gurin anan suke samun natsuwa su kuma nan halittun na Allah nan inda ka dawo ka zauna ka samu natsuwa da su kuma za a ɗauko su a kawo su nan su kuma Allah Allah suke su fita daga nan su koma can inda kai kuma kake jin tsoron waye ya sa tsoro a nan a gurinsu ya sa aminci a gurinka ya sa tsoro a gurinka a can ya sa aminci a gurinsu a can shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce babban makarantar ramadana da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana la'allakum tattakuna don mu kasance masu jin ainihin wato tsoron Allah da tsoron Allah ne mutum yake fin wani duk abin da kake da shi a duniya sai kaga akwai wani watakila ba shi da ma hankali amma Allah ya masa wannan kususiya yanzu mutum ya samu mulki ya isa ya ƙafe ta yana so ya zo yi magana ba wanda zai musamman sannan yana so duk abin da ya yi ba wanda zai hukunta shi to sai ka iya samu mahaukaci ma yana da wannan kukusiyar yanzu da mahaukaci zai shigo masallacin nan ya faɗi duk abin da ya gana ba wanda zai tashi ya tankare kuma da zai aiwatar da wani abu ba wata kotu da za a kai shi a hukunta shi amma mai bambancin wannan da wancan shine abin da kawai zai bambanta su shine tsoron Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a wajen Allah shine wanda yafi jin ainihin wato tsoronsa sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa ainihin wato mafita da haka mutane su yi kokari su gyara alaƙarsu da Allah ta hanyar jin tsoronsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ya ce watan ramadana a cikinsa ne aka saukar da alƙur'ani alƙur'ani shirya ne ga mutane sannan hujjoji ne na shirya sannan yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda Allah ya kawo shi wannan watan yana lami lafiya lau ya azumci ainihin wato wannan watan sannan yana da kyau mutane su yi ta ƙoƙari wurin abin da ya shafi tsanantawa da matsawa wato a kan abin da ya shafi ibada wacce ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin wata ne kwaya daya na wanda yake da ainihin wato rai wato ba duk wanda ya azumci wannan watan bane shekara mai zuwa za ta dawo kuma a yi azumin da shi akwai bayan Allah da dama da mun san su an yi azumin bare da su Allah ya kaddara azumin ya kewayo bana ba za a yi azumin da su ba ta yi ba mamaki ni ne ta yi ba mamaki kai ne ta yi ba mamaki wancan ne shi yasa Allah kawai ya kira yake ya yuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin kowace rai ta duba ta gani me take gabatarwa don ainihin wato gobe sannan a ka'ida ka Allah madaukakin sarki da ya faɗa yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ya bashi darajar da ta kowanne to cikin ganin damarsa ya zaɓi kwanaki na wuni guda bakwai ya ɗauki wannan ranar ta juma'a ya ba ta darajar da ta kowane wuni a cikin ranaku kwana bakwai cikin ganin damarsa ya ɗauki watanni guda goma sha biyu sai ya ɗauki hudu ya sanya su masu alfarma a cikin hudun nan sannan ya sake fitar da watan ramadana a cikin watannin nan guda goma sha biyu ya zamanto ya fi kowane irin wata a cikin watannin Allah shi yasa duk watannin Allah a ƙur'ani babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa ƙarara sai wannan watan da muke ciki wato wannan wata na ainihin wato ramadana da haka ya zamanto a cikin wuni kuma na duniya Allah ya ɗauki ranar arfa ya ba ta daraja da fifiko da daraja cewa ta fi kowane rana a cikin darere Allah ya ɗauki daren lailatul qadari ya ba ta matsayi da daraja wanda ta fi kowane dare da ka sani a duniya ta yadda wato idan mutum Allah ya yi masa zaman katar ya bauta ma Allah a cikin wannan wata wannan dare na lailatul qadari sai ya yi ibada ta shekara tamanin da wani abu kafin ta kai wannan daren kwaya ɗaya domin dare ne da Allah yake khairun min alfi shahar dare ne da ya fi wata ainihin wato guda dubu sai shi yasa malamai suke ba da shawara a cikin wannan watan yana da kyau mutum musulmi ne kokari ya kiyaye abubuwa guda biyu zuwa uku sallar isha'i da sallar asuba mutum ya yi yadda zai yi kokari ya daina bari tana kubuce masa ba a jam'i yake yin su ba ka yi iya duk ƙoƙarin da za ka yi zamanto da sallar asuba da sallar isha'i a jam'i kake yin su sannan ya zamanto kana iya tashi ko da lokacin da ake yin sahur ne za ka iya raka'a biyu na sallah idan kuma goman ƙarshe ya zo to mutum ya yi ƙoƙari ya tsara daga abin da yake kai na ainihin wato ibada a cikin wannan wata kasancewar wannan wata Allah ya zaɓe shi a cikin shi ya fara saukar da magana shi to wannan ya isa nuna maka cewa darajarsa da ragowar sauran watanni ba daidai take a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba domin maganar Allah da maganar da ba ta Allah ba fifikonta da tazararta daidai take da kai a tambaye ka a ce maka da kai da Allah ya wafi wani inda za a tambaye ka a ce maka ana tambaya da kai da Allah ya wani wannan amsa ce da ma ba a bukata ka bayar da ita to haka maganan Allah take da maganar da ba ta Allah ba gurin tazara da kuma ainihin wato daraja a wannan wata na ramadana Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ya saukar da ainihin wato littafinsa don haka yana da kyau mutane su ainihin wato kula a cikin wannan wata na ainihin wato ramadana dangane da irin waɗannan ainihin wato abubuwa a cikin wa'annan wata na ainihin wato ramadan sannan ya ku taron musulmi kada mu kasance kamar sashen wasu musulmi wa'anda ba sa bauta ma Allah sai a cikin wannan wata na ramadan din ba sa yin aikin da'a sai a cikin watan ramadan abinda zai ba baka mamaki in aka zo salloli a kowace unguwa a zahar da la'asar da magariba da isha'i idan ka ga mutane na tururuwa suna fitowa sai kai ta mamaki ka ce wai mutanen nan dama akwai su a unguwan nan to ina suka ainihin wato shige ne za ka ɗauka kama su aka yi aka je aka kulle aka sai da ramadani ya aka sako su kuma suna nan fa amma dai ba su da lokacin yin sallar sai a lokacin mai watan ramadan akwai wanda salloli biyar din ma ba sa iya kiyayewa sai a cikin wannan wata na ramadan din da zaran watan ramadan ya riga ya tafi kuma sai su koma akan abin da suka bari na banna da aiki mara kyau sannan sai su watsi da duk wani aikin alheri bayan su kai ka ce ramadanin suke bauta ma ba Allah subhanahu wa ta'ala suke bauta ba a cikin watan ramadan kuma ya kamata mutane su fahimci su gane fa shi Allah da ya halicci wannan watan shine kuma Allah da ya halicci ragowar sauran watannin to bilisanin hal mu daina mu'amalantar watan kai ka ce akwai khaliki guda biyu akwai wanda ya halicci watan ramadana akwai wanda ya halicci ragowar ne ragowar ainihin wato watannin da haka mu kasance bayan Allah na kirki ya ku musulmi wanda muke bauta ma Allah cikin kowane wata kar mu kasance daga cikin marabkana ka bauta ma Allah mu bauta ma Allah har sai mutuwa ta zo ta same mu akan haka Allah ya ce wa annabi ka yi tasbihi da gode ma ubangijinka ka kasance daga cikin masu sujjada ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta zo ta same ka domin ana lura ne da me ka kare ba da me ka fara ba shi yasa suke cewa al-ibratu bil khawati shi yasa ake cewa Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe domin in karshen ka yayi kyau ko da farkon rayuwar ba kyau to ka tsira amma idan ƙarshen ya lalace farkon ko da yayi kyau to gaskiyar magana kuwa an samu ainihin wato matsala Allah maɗaukakin sarki ya tsare ya ku taron musulmi kan mu kasance kamar waɗanda suke barin abincinsu da abin shansu da barin saduwa da iyalansu tsohon wunin ramadana amma tare da haka ba su da wani sakamako sai kawai mutum ya wuni ne da yunwa da kishi annabi ya faɗa yake so duya za ka ga mai azumi ba shi da wani abu sai wato tsantsar yunwa da ya wuni da ita da kuma tsantsar kishi kuma ɗaya daga cikin abin da yake taimaka ma wannan shine gina azumin ba don Allah ba da kuma yin azumi ba akan karantawar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama da aka soriwa za ka gane azumi ba shi da wani rabo kawai ya dai tsayuwar dare sannan ya hana ainihin wato idansa bacci da aka mu tsoron Allah ya ku bayan Allah kada mu bata aikin mu ta hanyar giba da annamimanci da ƙaunin zur da kuma maganganu mu nisanci maganganun an ce an ce abinda baka da tabbas a kan shi wani sai ka ga an kawo abu amma idan ya tashi zai ba da labari za ka ɗauka a ƙur'ani ya gani yadda ka san wahayi aka ne maimakon in zai ba da labari ya ce yadda aka faɗa ba ni da tabbas kuma ga gurin da abin ya faru in mutum ya tashi zai bincika musamman yanzu ya zamani na social network ɗin nan su facebook da whatsapp din nan da tuta da waye wani ya je ya ga abu ya je ya kwafo a can ita ma wannan social network din ta zama annabi na biyu ita ma wa matan ta qur'anil hawa ne in huwa illa wahayi yuha duk abin da wani ya gani zai je ya kwafo ya zo kuma a ta rigima da shi yace a tafau a facebook ya gani Allah ya kashe shi a san ya gani abinda ba shi da tabbas akan shi to da abin da yake da alaka da zubar da mutuncin dan uwanka musulmi wanda baka da tabbas a akan shi ka gani irin wannan guraren to mutum ya yi kokari ya nisance shi Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya duk wanda suke su ne matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su dan ƙasar nan ta zauna ainihin wato lafiya inna Allah ya amuru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yaghfirullahu lakum